بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرض لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدها فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصابت 27 رمضان هجرانا Ramadan دبودة دري بدودة ثلاثين 1437 ya dace da biyu ga watan bakwai shekara ta goma 2016 za mu yi tafsirin suratu yunusa insha Allah daga aya ta biyu zuwa ƙarshen sura wannan karatun yana dauke da bayani akan albishirin Allah ga waliyansa Allah maɗaukaki yana yin albishir ga waliyansa mu sake karantawa daga aya ta 62 ala inna ala inna Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun ala ku sani inna awliya Allah lallai waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a kansu. wala hum yahzanuna kuma su ba sa yin bakin ciki suwa ne allazina amanu wa kanu yattaqun waliyan allah su ne allazina amanu wadanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna kiyaye dokokin allah wannan dalili yasa kamar yadda bayani ya gabata aqidar ahlus sunnah ita ce duk wani mutumin da ya yi imani kuma yana gwargwadon kiyaye dokokin Allah wannan mutumin waliyin Allah ne wannan ita ce aqidar ahlus sunna duk mutumin da ya yi imani da Allah kuma ya kasance yana kiyaye dokokin Allah gwargwadon hali wannan mutumin waliyin Allah ne duka wani littafi da malamin sunna ya rubuta in dai akan waliyan Allah ne wannan shine bayanin da zaka samu a ciki akwai littafin da ibn taymiya ya rubuta da ake kira al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan babu shakka wannan littafi ne muhimmi da ke bambanta maka tsakanin waliyai fahimtar waliyai a tsakanin ahlus sunna da kuma wasu mabiya aqidu me yasa malaman sunna suka ce duk mutumin da ya yi imani da Allah kuma duk mutumin da ke kokarin kiyaye dokokin Allah waliyin Allah ne domin shine abin da ya zo cikin alqur'ani Allah da kansa ne ya faɗa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun suwaye allazina amanu wa kanu yattaqun kuma inda zaka dubi alqur'ani ayoyi da dama haka Allah madaukaki yake faɗa misali ta suratul bakara aya ta 257 Allah madaukake ya ce Allahu waliyul lazina amanu haka ya faɗa Allahu waliyul lazina amanu kaga anan sai ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu kaga ma'anar da ya ce ko suratul bakara kenan Allahu waliyul lazina amanu Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani idan ka duba suratul a'raf aya ta 196 nan ma Allah madaukaki ya faɗa ya fassara yace inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin kaga nan ma haka Allah ya faɗa inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin Allah yana jibintar suwa a salihu mutanen ƙware kaga su ne kamar yadda ya ce wa yadda ku? in ka taho suratul jasiya aya ta goma sha tara nan ma Allah madaukaki ya ce wallahu waliyul muttaqin wallahu waliyul muttaqin kamar yadda ya faɗa dai Allah allazina amanu wa kanu yattaqun idan ka je suratul an'am aya ta 127 Allah madaukaki ya ce wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malu Allah shine waliyinsu me dalili saboda aikin da suke yi kaga aikin su na imani da aikin su na kiyaye dokokin Allah saboda haka duk mutumin da ke son ya cimma martaba ta walittakan Allah to sai ya kiyaye abubuwa guda biyu dinnan wato akwai abin da ya kamata mu sani kai waliyin Allah ne idan kana imani da Allah kana kokarin kiyaye dokokinsa amma ba wannan walitakar nake da muhimmanci ba walitakar Allah gare ka wannan ita ce muhimmiya ba walitakar ka kai ga Allah ba walitakar ka kai ga Allah duk musulmin da ya furta kalmar shahada duk musulmin da ke da imani duk musulmin da ke kiyaye dokokin Allah waliyin Allah ne amma shin Allahn waliyinsa ne la ba nan ne matsalar take ba Kisa ake cewa laisal ibrata bi an tuhibba walakin nal ibra bi an tuhab ba wai muhimmin abu shine kai ka zama waliyin Allah ba muhimmin mafi muhimmancin shine shi Allah ya zama waliyinka to kafin ka zama kafin ka samu walittakan Allah wanda shi ne ake kira wilayatun kasa to dole sai ka kiyaye abubuwa guda biyu din nan allazina amanu bi ma'ana a'malul iman duk abin da aka ce aiki ne na imani kai kokari kai kai iya kokarin ka sai dai abin da ka gaza aiki na imani ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shine aikin imani idan aka ce wa kanu yattaqun to kai iya kokarin ka wajen kiyaye maharimullahi ta'ala abinda duk Allah ya ce ba kyau ka bari shine wa kanu ya tafi don mutumin da yake iya kokari wajen ayyuka na imani kuma yana iya kokarin wajen kiyaye dokokin Allah to insha Allah zai cimma walitakar Allah nashi walitaka kan tuntune yana da yana tare da shi Allah ya sa mu gani kai a matsayinka na waliyin Allah matukar kayan imani kana kiyaye dokokin Allah waliyin Allah ne sai dai walitakar taku ba ɗaya bace masu imani ai daraja su ba guda bace sannan masu kiyaye dokokin Allah ma daraja su ba guda bane akwai darajar da zaka kai kafin ka samu walittakan Allah don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara wannan aya shi da kansa ya fassara waɗannan ayoyi na suratu yunusa hadisin yana riwayata ta al-imam tabrani hadisin abdullah bin abbas so ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdullah bin abbas ya ce an tambayi manzon allah man auliya'ullah suwaye waliyan allah kaga tambayan da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ana so a gane alamar an kai matsayin da ake iya samun walitakan Allah an kai matsayin da ake iya samun walittakan Allah subhanahu wa ta'ala sai manzon Allah ya ce allazina idza ru'u zukirallah waliyan Allah su ne waɗanda idan an gansu sai a tuna Allah yanzu kaga wannan amsar idan baka gane ba ba za ka fahimci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake nufi ta wajen tambayar da aka yi masa game da fassarar ita wannan aya ba suwaye waliyan Allah sai mazan Allah ya bada ansa su ne waɗanda idan an gansu ana tuna Allah hadisin yana a sunan kubra na al'imamun nasa'i kitabu tafsir fasaran surat yunusa kuma hadisin riwaye tana da kyau tana silsilatu sahiha hadisi na 1733 menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa waliyan Allah su ne waɗanda in an gansu ana tuna Allah wato abin da ake nufi shine ka koma ga hadisin waliyi wanda ke sahihul bukhari kitabun rika hadisi na 5,500 eh, da biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin bawa na bai gushewa yana ta kusanta na ta yin nafila hatta uhibbahu har sai an waye gari ina son shi ashe kaga ba wai take kake samun son Allah ba sai yaushe sai kayi ta kokarin neman samun son Allah din kai ta kokarin ya za a yi ka samu soyayyar Allah kai kam kana son Allah wannan son naka ba shi bane muhimmi Allah ya soka shine muhimmi ya za a yi Allah ya soka sai ka dage ya za a yi ka samu ayyuka guda biyu din nan ayyukan imani da kiyaye dokokin Allah allazina amanu wa kanu yattaqun saboda ka duk abin da ya zama nafila ne ka dage kana yi kana yi kana yi har za a wayi gari hatta uhibbahu Allah zai ce zai kai lokacin da zan so shi to idan ka kai lokacin da Allah ke son ka to ka samu walittakan Allah Allah ya samu gani to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi al-qudusi Allah madaukaki da kansa yace ga alamar da za a gane ya samu takada. ga alamar da za ku iya ganewa mutum ya samu takada fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. in dai aka kai gabar da nake son bawa to zan zama jin wannan bawa ne wa basarahu alladhi yusiru bi zan zama ganin wannan bawa wa yadahu allati yabtushu ha zan zama hannun wannan bawa wa rijlahu allati yamshi ha zan zama kafan wannan bawa wannan bawa yana nufin shi kenan ka zama Allah ba inda wasu masu surkulle suka dauka ba haka bane la ba zama Allah za ka yi ba abinda Allah madaukaki yake nufi da ganinka da jinka da hannunka da kafanka suna kan umarninsa saboda haka sai manzon Allah ya fassara mana a hadisin Abdullah bin Abbas lokacin da aka ce waye waliyin Allah su waye sai manzon Allah ya ce su ne waɗanda in an gansu sai a tuna Allah ai ka lura da yadda manzon Allah yanda Allah madaukaki da kansa ya faɗa a cikin wannan hadisi al-Qudusi idan aka waye gari da jinka da ganinka da hannunka da kafarka gaba ɗaya kana kiyaye dokokin Allah duk wanda ya ganka ya ga mai riko da addini ko ba haka bane ba za a ganka da abu ka a kunne kana jin kida ba sai dai ne sai dai alkur'ani ba za a ganka kana tafiya zuwa ga wurin sabon Allah ba wato abinda annabi yake nufi shi waliyin Allah da an ganshi an tuna Allah ashe kaga ba zai yiwu ganin ka ganin ana tuna fasikai saboda siffar mutum siffa ce irin na fasikai sannan kuma a ce yana ya cimma martaba ta walittakan Allah ba zai yi ba don haka yasa manzon Allah ya ba mu misali da wannan hadisi akan cewa waliyan Allah sune ne waɗanda in an gansu ana tuna Allah kaga mun samu alama guda da zamu iya ganewa ka cimma martaba ta walittaka ko kuwa a'a saboda haka duk mutumin da za a gan shi da an gan shi an ga alamar mai addini wannan mutumin yana da alamar ya cimma wadaitakan Allah in ji waye in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka abu ne da ya kamata mu dage in dai muna so mu cimma daraja ta walitakar Allah to sai mun dage da jin mu, da ganin mu, mu, kafafun mu, mun kiyaye dokokin Allah to duk mutumin da ke irin wannan kuma ba zai tsaya ba duk wani aiki na imani zai dage a kai shi shine kamar nafila ƙara dagewa yake la ya ya taqarrabu ilayya bin nawafil har je za a kai lokacin da kuma Allah zai rubuta ka cikin waliyansa wannan alama ce guda muhimmiya kwarai don haka kyawun siffa mutum ya zama yana da kyakkyawar siffa ta mai riko da addini alama ce da take nuna mutum ya cimma martaba ta walittaka Allah ka samu cimmata to akwai alama ta biyu wannan alamar ita ma tana da muhimmanci kwarai ita ma wannan alama tana nuna maka ka cimma martaba ta walitakan Allah domin idan mutum ya kai ma wannan martaba din kamar yadda Allah ya faɗa cikin alhadisul qudusi wala in sa'alani la u'tiyannahu la in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adani la u'izannahu da zaran ka ce Allah ba ni Allah zai baka in ka ce Allah tsare ni sai Allah ya tsare ka idan mutum ya kai wannan martaba in ji Allah tabaraka wa ta'ala da kansa alama ta biyu ita ce ta zo a hadisin Abu Huraira wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce habbai inna min ibadillahi ibadan yagbituhumul anbiya wa shuhada yace musu daga cikin bayin Allah a ranar kiyama akwai wasu mutane darajar da suka samu a filin hisabi hatta annabawa da shahidai suna sha'awarta in ji mazan Allah annabi ke gaya masahabbai a ranar kiyama akwai wasu mutane waɗanda suke samun wata daraja a wajen Allah wannan darajan da annabawa da shahidai suna sha'awarta sahabbai suka ce manhum nuhi buhu. ya rasulullah su waye kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qaumun tahabbu bi nurillahi azza wa mutane ne waɗanda suke son juna babu abin da ya saka wannan soyayya sai kawai Allah magwayi mai ɗaukaka min gairi arhamin wala ansabi babu zumunci tsakani babu dangantaka haka kuro nake son ka me yasa nake son ka saboda addinin Allah to duk mutumin da ya ga a zuciyarsa akwai son wani don Allah yana da alamar ya cimma wannan martaba ta walitaka manzon Allah ya ce wujuhukum nurun waɗannan mutane fuskokinsu haske ne a ranar hisabi alama nabira min nurin Allah zai ɗora su akan wasu mimbarori mimbarori na haske sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya khafuna idza khafa nasu kaga waɗannan waliyan Allah ba sa tsoro idan mutane sun shiga fargaba wala ya hazanuna idan hazinan nasu ba sa bakin ciki idan mutane sun yi bakin ciki sai mazan Allah ya karanta waɗannan ayoyi inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga mazan Allah ya fassara kaga an samu alama guda biyu kenan ka so mutum don Allah ba ka son shi don wani dalili saboda kawai riko da addinin Allah wannan dalili yasa kake son wannan mutumin Soyayya da ake magana soyayya ce da ya kamata ka yi misalinta da kowace irin soyayya mai ƙarfi kana son mutum don Allah kuma za ka iya rasa ranka saboda wannan soyayya da wannan ita ce soyayyar da ake magana a kanta hadisin yana silsilatu sahiha ina mujallar na bakwai shafi na 1369 eh, daga cikin waɗannan hadisai waɗanda suka ba da labarin fassarar wannan aya akwai hadisin abu malikin al'ash'ari shi ma ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam a tasa riwayar ya ce wata rana manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane isma'u wa aqilu ku saurari abin da zan faɗa kuma ku yi ƙoƙari ku hankalci magana ku saurara kuma ku yi ƙoƙari ku hankalta wato ba wai sauraro kawai ba in ka ji maganan to ka tuna ka dinga suranta wannan magana a kwakwalwarka ka fahimci abin da na faɗa manzon Allah ya gaya wa to anan sahabbai da jama'a wato suna da yawa sai manzon Allah ya ce wa alamu ku sani anna lillahi azza wa jalla ibadan laysu bi anbiya wa la shuhada Allah yana da wasu bayi waɗannan bayin ba annabawa bane ba shahidai bane yagbituhumun nabiyuna wa shuhada'u ala manazilihim wa qurbihim min Allah amma saboda kusantar da suka yi ma Allah amma saboda matsayin da suka samu a wurin Allah wallahi annabawa da shahidai suna sha'awar matsayinsu in ji manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana rufe baki abu malikin al'ashari ya ce sai ga wani bakauyi daga can ƙarshen jama'a ya taso ba kauye ne wato ba a gari yake ba yana cikin masu zama a bayan gari daga can ya ɗaga hannunsa alwabi ya dihi ilan nabi ya ɗaga hannunsa ya lankwasa ga annabi alamar yana da tambaya ya rasu rasulallah ina so in ji wannan magana da ka faɗa da kyau nasun minan nasi kace wasu mutane ne cikin mutane ka san mutumin ƙauye wato yana so ya gane wasu mutane cikin mutane wato yana so ya nuna wa manzo abinda kake nufi ba annabawa bane su ba shahidai bane mutane ne cikin mutane kaga ana nuna kenan ba wasu ne masu daraja bala laisu bi anbiya a wala shuhada a al-anbiya wa shuhada ala majalisihim wa qurbihim min Allah waɗannan za su samu kusantar Allah za su samu matsayi a wurin Allah har ma annabawa da shahidai suna sha'awar irin wannan mukami abinda nake so da kai in athum lana jallihim lana ka siffanta mana waɗannan mutanen yi bayani ƙarara yadda za mu gane da yake nunawa yana nuna ba kawai imani ya shiga zuciyarsa yana so ya zama cikin waliyan Allah abu malikin al'ashari ya ce fasurra na nabi alil a a'rabi sai fuskar manzon Allah ta sake sai manzon Allah yana murmushi yana farin ciki saboda me saboda wannan tambaya ta wannan ba kawai din saboda haka ake so haka ake so mutum idan ya ji magana ta Allah ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya cimma wannan alkhairi da ake magana a kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hum nasu min afna'in nas kaga ya tabbatar masa abin da yake nufi din nasun minan nasi ya rasulullah manzon Allah ya ce hum nasun min afna'in nasi ba shakka mutane ne cikin ɗaiɗaikun mutane cikin mutane marasa gata waɗanda kake gani kamar ba su da wato wata kima wajen Allah to irin waɗannan mutanen na wazi ƙaba'il waɗanda aka warwatsa a cikin ƙabilu daban-daban lam tasil bainahum arhamu ba. za ka ga mutane sun haɗu babu zumunta da ya haɗa su me ya haɗa su ta habu filla wata tasafa son Allah shi ya haɗa su to waɗannan mutanen ya za'u Allah lahum yawmal qiyamati Allah zai aje musu wani muƙami mai girman gaske a ranar kiyama sai mazan Allah ya ce wala yahzauna kuma ba za su taɓa razana ba wa hum su sune waliyan Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga manzon Allah ya fassara ayat ya tabbatar mana ka so mutum don Allah alama ce da take nuna ka cimma martaba ta waliyin Allah hadisin yana mustadrakul imam al-hakim kuma ba shi kadai bane akwai hadisin Abu Darda'i Abdullah bin Mas'ud Ubada bin Samit kaga mun karanta hadisin Abdullah bin Abbas ga hadisin Abu Hurairah ga hadisin Abu Malik al-Ash'ari waɗannan hadisai gaba ɗayansu manzon Allah da kansa ya fassara waɗannan ayoyi wannan dalili yasa ahlus sunna suka ce ashe mutumin da ya zama yana da imani kuma yana ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah shi ne waliyin Allah amma ba lallai bane ya zamanto don kana waliyin Allah ka samu kuma walittakar Allah samun walittakar Allah to fa sai an yi riko da addini sosai wannan kike fassara aya ta 89 ta suratul naml inda Allah madaukake yake cewa man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma izin aminu duk wanda ya zo da mai kyau a kiyama to babu wata razana da za ta tada hankalinsa in dai ka tafi lahira da sa'a shine ka tafi da kyawawan ayyuka babu wani abin da zai razana ka Allah ka samu na da wannan siffa to me yasa samun walittakar Allah yake da muhimmanci mu ci gaba da tafsiri لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم abinda ya سامو ولتكر الله yake da muhimmanci shine wannan aya lahumul bushra waliyan Allah suna da albishir fil hayati duniya a rayuwarsu ta duniya din nan wa fil akhira haka nan ma a lahira waliyan Allah suna da albishir kaga kenan sun samu duniya sun samu lahira ko ba haka ba don haka idan kana son ka samu duniya da lahira to yi kokari ka cimma martaba ta walitakar Allah Allah zai baka duniya ya baka lahira la tabdila li kalimatillahi kuma babu canzawa game da maganganu na Allah subhanahu wa ta'ala zalika huwa al azim Allah da kansa ya ce wannan shi ne rabo mai girma to menene wannan albishir da Allah ke yi ya za a yi ka samu wannan albishir ɗin. ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallar na 11 uh, shafi na 8 haka ma a mujallar na 14 shafi na 200 ya yi magana game da wannan albishir da Allah maɗaukaki ya yi ma waliyyansa a duniya da lahira ya ce malaman sunna in ka dubi tarihi abinda suka fassara wannan albishir ɗin abubuwa guda biyu ne albishirin da ake maka a nan duniya abubuwa guda biyu ne na ɗaya sana'ul musni na alai mutanen kirki za ka ji suna yabonka wannan alama ce ta cewa ka samu albishir ɗin aljanna makoma ka za ta yi kyau daga nan duniya za ka ga mutanen kwarai ke yabon halinka a sani na biyu fa an ruku ya saliha shi ne mafarki mai kyau za ka samu albishir daga Allah ta hanyar mafarki saboda akwai hadisin albara bin azib wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da ita wannan aya an samu hadisi albara bin azib ya ce su ilan nabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi game da ayan nan lahumul bushara fil hayati duniya wa fil akhirah waliyan Allah suna samun albishir a rayuwarsu ta duniya da kuma rayuwa ta ƙiyama sai mazan Allah ya ce albishirin da Allah zai dinga ba su daga duniya hiyar ruƙuyar saliha ita ce mafarki mai kyau za ka riƙa yin mafarkai masu kyau wannan albishir ne tun daga duniya akwai alamar kacin mu martaban walitaka kuma ba sharaɗi ba ne ya zama kai kayi mafarkin mazan Allah ya ce ya rahar rajulu salihu autura lahu mutumin kwarai ya yi kyakkyawar mafarki ko aka yi mafarkin aka yi masa wannan mafarkin don wani yana iya mafarki ya yi mafarki da kai mafarki mai kyau to wannan mafarki mai kyau albishir ne daga Allah cewa ya yarda da aikinka hadisin yana sahihu sunan ibn maja hadisi na sittin don haka sai ibn taymiya ya ce waɗannan hanyoyi guda biyu su ne ake gane albishir na Allah a rayuwa ta duniya yabo na mutanen kwarai babu kyau mutanen kwarai su dinga kushe ma idan ka samu kushewa daga bakunan mutanen kwarai to akwai alamar ka nisanci Allah amma idan kana samun yabo daga bakunan mutanen kirki to albishirin ne daga Allah subhanahu ta'ala gare ka cewa kana cikin waliyansa abu na biyu shine mafarki sau da yawa mutane kan yi mafarki mafarki mai kyau amma yana so shi a fassara ramar ko dai zai samu kuɗi ko wani mukami a'a idan ka yi mafarki mai kyau albishir ne Allah yake maka kana cikin waliyansa don haka sai ya ce wal bi hifzil ilmi Maurusi an rasulillah in ka dubi rayuwar mutane gaba ɗaya. Ya ce za ka gane inda aka fi samun waliyai shine masu karantar da sunnar manzon Allah dan da ya zama aikinka shine karantar da sunna da yada sunna ba karantar wanka kadai ba yaɗa sunna ɗin kanta za ka shiga cikin waliyan Allah saboda kai kai ke ƙoƙarin tabbatar da abinda da manzon Allah ya bari hum min a'zami awliya illahi almuttaqin wa hizbihi almuflihin masu karantar da addinin musulunci da yaɗa sunnar manzon Allah babu shakka su suna cikin mafi daraja na waliyan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan kana so ka samu wannan walitaka na Allah sai ka yi riko da ƙoƙarin yaɗa sunnar mazon Allah da duk mutumin da ke yaɗa sunna babu shakka uh, zai zama cikin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan bayanin na ibn taymiya shi ma al-imam tabari haka ya faɗa a tafsirinsa jami'ul bayan fasaran ita wannan waɗannan ayoyi na suratu yunusa yace wa aulal aqwali fi ta'wili zalika bi sawab an yuqal inna Allah ta'ala zikiruhu akhbara anna awliya aw anna awliyaihi almuttaqina li awliyaihi almuttaqina albushra fil hayati dunya Allah ya tabbatar da cewa waliyansa masu kiyaye dokokinsa suna samun albishir a rayuwarsu ta duniya to yana daga cikin misalin albishir din shine ya zama to mutum yayi kyakkyawar mafarki saboda akwai hadisin manzon Allah akan haka bayan ya faɗi haka sai ya ce kuma akwai albishir ɗin lokacin mutuwa wato waliyin Allah yana samun albishir tun daga rayuwarsa ta duniya har zuwa mutuwa domin akwai hadisai da dama misali akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mala'ikata allati tahburuhu inda furuji nafsihi lokacin da mala'ika ya taho fitan ran mutum mala'ikan zai rika cewa ukhruji ila rahmatillahi wa ridwanihi ya ke rai ki fito zuwa ga rahamar Allah da yardan Allah kaga ana ana masa albishir kenan kafin a fitar da ran daga jikinsa sai an masa albishir inda za a kai ran zai samu rahamar Allah zai samu yardan Allah kaga bushira min Allah ta'ala lokacin mutuwarsa lokacin mutuwarsa wanda babu shakka ya taho cikin hadisai da kuma ayoyin alkur'ani bare ma Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul baqara aya ta 25 ya fada yake cewa albishir din da mutum zai samu a lahira yace bashirul lazina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wannan suratul baqara kai ma waɗanda suka yi imani da ayyuka na kwarai albishir suna da gidajen aljanna wannan a lahira kenan amma a nan duniya zaka samu albishir kafin ka bar duniya din sannan lokacin mutuwa Allah tabaraka wa ta'ala zai sauwake wa mutum fitar rai kuma ƙarshen maganar Allah ya ƙara tabbatarwa don karka yi shakka ya ce la tabdila li ba babu mai canza maganar Allah ma'ana la khulfa li wa'adi ba a saba alkawarin Allah wala taghyira li qawlihi idan Allah madaukaki ya faɗi magana Allah bai canzawa saboda haka waliyan Allah suna samu albishir a rayuwar duniya idan sun zo mutuwa ma haka albishir ɗin yake zuwa akwai hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina hina yanzu bihi al-maut wa yu'ayinu ma yu'ayinu lokacin da mutuwa ta sauko ga mumini lokacin da mumini ke ganin mutuwar gata nan ta zo da na eh, eh, ajalu ya tabbata mutuwarsa ta zo manzon Allah ya ce a wannan lokacin wadda annaha qad kharajat karka ɗauka mumini tashin hankali yake a'a mumini fata yake Allah ka karɓi ran Allah ka amshi ran saboda ni'imar da zai taras a lahira wallahu yuhibbu liqa'ahu a wannan lokaci shi ma Allah yana son haduwa da shi yana silsilatu sahiha hadisi na 2628 don haka lokacin karɓar rai albishir ne daga Allah mala'iku su zo ga mumini wanda ya zo cikin alkur'ani kamar suratul fussilat aya ta 30 Allah ya ce ta tanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta khafu wa la tahzanu shine abinda Allah ya ma waliyansa alkawari wa abshiru bil da allati kuntum tu'adu aikin da mala'ika zai yi ta yi wato shine rarrashin mumini tun lokacin fitan rai har kwanciyan kabari har a tashi a filin hisabi wannan yasa mala'iku suke cewa nahnu ukun fil hayatid duniya wa fil akhira a lahira ma mala'iku ba za su kyale masu imani ba idan ana tsaye a filin hisabi idan mala'ika ya zo sai ya rika cewa kai haƙuri abin an kusa yana baka haƙuri shi mala'ika don ka yake kamar yadda Allah maɗaukaki ya fada a suratul anbiya aya ta 103 ya ce la ya hazunuhumul faza'ul akbar babban razana bai ta da hankalin waliyan Allah sai Allah madaukake ce wa humul mala'ikatu mala'iku suna taransu su me suke ce musu Ha za yawmukum allazi kuntum tu'adu ku yi hakuri wannan ita ce ranar aljanna tana kusa an dan kusa yi hakuri kawai to mu ci gaba da tafsiri ولا يحزنك qawluhum إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الله يتيما النبي صلى الله عليه wala ya hazunka قولهم kada maganganun mutanen banza ya ɓata maka rai innal izzata lillahi jami'an lallai ɗaukaka gaba ɗayanta ga Allah take wannan ita ce al'adar mutanen banza tun a zamanin farko har zuwa yau mutanen banza sukan ga za su iya tsara yadda za su nakasa mutumin kware a kulla makirci yadda za a bata sunan mutum wannan tun zamanin mazan Allah sai a kulla mai sharri a rika yayatawa ko a tsara waka ana batanci gare shi me yasa ake haka duk wanda ka je na kulla sharri ga mutumin kware wai so yake ya bata sunansa me Allah ya ce wannan abin da ake yadawan kai Muhammadu kada ya bata maka rai innal izzata lillahi jami'a in dai ɗaukakar ce ba a so ka samu to ɗaukakar gaba ɗayanta ta Allah ce huwa sami'u Allah mai ji ne abinda mutanen banza ke faɗa al'alimu Allah masani saboda haka yasa kaji bahaushe yake cewa wai ah, ah, wai ah, me ake cewa hasada ga mai rabo taki ko saboda Allah ya riga ya tsara za yi to sai ka yi duk yadda mai hasada ya kai ba zai iya hanawa ba saboda ɗaukakar ta Allah ce kuma ya riga ya rubuta sai ka samu Allah ka tsare mu me yace gaba lillahi ma bis samawati wa السماوات fil ardi wa la yattabi'u alladhi ولا يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا خرصون ألا إن لله ما من في السماوات ومن في الأرض وسني duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa kaga an rinjayar da masu hankali kenan duk wata halitta mai hankali da ke cikin sararin samaniya da kuma halitta mai hankali da take kan doron ƙasa mallakan Allah ne wa ma yattabi'u allazina yad'una min lahi shuraka waɗanda ke kiran wani Allah suna bautansa suna shirka da Allah babu abin da yasa suke yin haka in Una illa dhanna ba abin da suke bi face zato don mutumin da kaga ya bar gaskiya to zato ya halaka shi saboda haka yasa tawili yake da hadari aiki da zato yana da hadarin gaske zato yana halaka mutane duk wanda kaga ya bar Allah ya koma shirka ga Allah to zato ya bi wa inhum illa yakrusuna babu abin da suke face shaci fadi ai in kaza ya faru kaza ne zai faru wannan shi ake kira al-kharsu bi ma'ana al-harsu wanda shine aikin hatta malaman kimiyya abinda ake ce ma theory shine ake nufi da alkharsu Allah ya ce ba abinda suke dogara da shi illa theory kuma in ka lura hatta malaman kimiyya din a yau abin takaici wai da theory ake ganin ai babu Allah theory shi ya nuna wa dan adam ai babu Allah ai duniyar haka kawai ta faru Allah ya ce in hum illa yakhrusu ya za a yi ka dogara da zato zato kuma ya zama maka hujja har ka kore samuwar mahaliccinka Allah ka tsare mu sai هو الذي جعل لكم الليل والنهار مبصرا al-laila wan-nahara mubsira هو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا هو الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعل لكم الليل الله شيء muku dare litaskunu fihi dan ku samu nutsuwa a ciki domin in ka lura hutawa da kai cikin dare baka irin ta da rana saboda shi dare Allah ya tsara shi lokacin da dan adam zai iya hutawa Wannan hara kuma Allah ya tsara yini mubsira a matsayin wato mai haske saboda ku nemi abinci inna fi zalika da ayatin liqaumi yasma'un lallai cikin waɗannan akwai abubuwan lura ga mutane waɗanda ke jin wa'azi yanda dare Allah ya tsara shi da yanda Allah ya tsara yini babu shakka aya ce da ke karfafa imani mai imani Allah ya samu gani أعلم اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما بالسماوات وما في Ina iyan dakunan sulƙwanin bihar za. Ata ƙulu na zan lalace, malaka calamun. Kano ta kaza, Walla da suka ce Allah ya riƙe ɗa, subhana hu, tsarki ya tabbata ga Allah. Walganiyu an halki Allah shi mai wadata ga halittunsa, ba ya buƙatar komai wajen halitta. Dami idan an ce kana na da ɗa, ai akwai abin da kake bukata kenan. to shi Allah bai da buƙatar komai ga halittunsa lahu ma fi samawa ce ma fi ardi abin da ke cikin sammai da ƙasa tun nashi bai da buƙatar wani abu in inda kun min sultanin bi ko shin kuna da wata hujja na faɗin wannan magana akwai hujja ne ataquluna na allahi ma la na shin kuna faɗin magana da ku san gaskiyar ta game da Allah mahaliccin wato abin nufi in ma za ka yi wasa ai bai kamata a ce mahaliccinka da shi za ka yi wasa ba Allah ka tsare Kul Allah ya ce ka ce musu inna ladi na yafta runa Allah ilkazib waɗanda suke yin ƙariya su jin gina ma Allah la yi tsira, la yanjuna. Duk wanda zai ma Allah ƙariya ba zai tsira ba, me zai faru? متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم فننبئهم ثم متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الله مدوكك يتي متاع قليل بمعنى قليل يتمتعون فيه به في الدنيا ai daɗin da za su ɗan na kafircin nasu kaɗan ne a nan duniya daɗin kaɗan ne domin komi daɗewa dai za ka mutu ko sun ma'ila na marji'uhum sannan kuma makomar tasu tana gare mu in sun dawo wajen mu fa sun manu zai manuziquhumul azaba shadida za mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bi ma kadu yakfuruna saboda kafircewa da suka kasance suna yi Allah ka raba mu da wannan siffa to sai Allah madaukaki ya kawo labari yace watlu watulu watlu watulu alaihim na ba'anuhin qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah ayati بآيات fa ala الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون واتلو عليهم نبأ نوح كرنتا مسو لابارن النبي نوح إن شاء الله مدوكي ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karanta musu labarin annabi nuhu alaihi salam iz qala liqaumihi lokacin da annabi nuhu ya ce wa mutanansa ya qaumi ya ku jama'ata in kana kabura alaikum maqami dadewar da nayi cikin ku in ya dame ku shine kabura alaikum sara aziman alaikum ya zama babban abu gare ku na dade cikin ku wa tazkiri ina ta muku wa'azi bi ayati llahi da ayoyin Allah idan wannan dadewan da wa'azin da nake ta yi tsawon shekarun nan ya dame ku to ku yi abin da za ku yi in ji annabi nuhu kaga annabi nuhu yana da zafi ya ce ku je ku yi abin da za ku yi fa'alallahi tawakaltu ni ga Allah na dogara fa'ajimiu amrakum ku haɗa duk al'amarinku wa kun ku haɗa kai da abokan shirkan naku duk kullakullan da za a yi aje a kulla sun ma layakun amrukum alaikun gumma kar ma ku ɓoye. Shi ne layakun alaikum amrukum alaikun gumma bi ma'ana kada al'amarin naku ya zama hufiyatan kun yi shi ne a ɓoye ku yi sanarwa duk matsafi ya zo ya ba da gudunmawa eh, ta tsafi da za a kashe annabi nuhu in ji annabi nuhu ya ce ku je ku yi sun maƙubu ilayya ku yi ƙoƙarin hukunta ni ku yi ƙoƙarin kashe ni wala tun ziru na kar ku jira komi ku shirya duk abin da za ku yi mu gani mai Allah madaukaki ya ce fa'in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala wa umirtu an akuna min wato annabi nuhu alaihi salam yana mana bayani wato abin misali anan shine tawakkalin annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu kaga ya dogara ga Allah bai tsoron shirka bai tsoron tsafi yaushe za a samu musulmi na tsoron tsafin matsafi shi sa annabi nuhu ya ce ku je duk tsatsubar da za ku yi ku ba abin da za ku yi min me dalili ya ce fa alallahi tawakkaltu don na riga na dogara ga Allah duk mutumin da ya dogara ga Allah ya kau da kai ga tsafin mai tsafi ba abin da zai yi ya ce fahimta wallaitun in kun juya baya ga wa'azina fa ma sa'altukum alaihi min ajrin ni ban nemi lada gunku ba ban ce ku bani lada ba in ajiriya illa ala Allah ladana yana wurin Allah wa umirtu an akuna minal muslimin ni an yi mai umarni in kasance cikin musulmai wannan shine abin da nake yi eh, musulmi kuwa duk abin da zai yi yana yin sa ne dan ya samu lada a ina a lahira wato ni an mun umarni in kasance cikin musulmai su kuwa musulmai ba su yin aiki da nufin a biya su la suna yin aiki don su samu ladan Allah ne me Allah madaukaki ya ce fakarrabu fanajjaynahu wa fulki wa ja'alnahum wa aghraqna alladhina kadhabu bi ayatina fanzur kayfa kana 'aqibatu sun karyata annabi nuhu alayhi salam fanajjaynahu sai muka tseratar da shi wa man ma'ahu fulki da waɗanda suke tare da shi a imani mun tseratar da su a cikin jirgin ruwa waja'alna hum khala'ifa muka sa su din ne kadai halifofi na duniya saboda su kadai suka maye bayan waɗancan da Allah ya halaka wa lazina allazina kazzabu bi ayatina sai muka nutsar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu fanzur kaifa kana aqibatul munzari sai ka dubi yadda ƙarshen waɗanda aka yi musu gargaɗi ya kasance an yi musu gargaɗi ba su ci ba yaya ƙarshen su halaka Allah ka tsare mu ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده رسولا bayan annabi nuhu alaihi salam mun aiko manzanni kaga ba guda ɗaya ba manzannin ta yawa ila qaumihim zuwa ga jama'ansu daban-daban faja'uhum bil bayyinati duka dai sun je da hujjoji mu'ujizozi, dalilai fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl sai dai kafiran ba su yi imani da abin da kakanninsu suka karyata a da ba wato kowane annabi Allah ya aiko za ka samu jama'arsa sun karyata kamar yadda jama'ar annabin da ya wuce su masu suka karyata na natbawu ala kulobin ma'utadin haka nan muke toshe zukata na masu wato ƙetare iyakokin Allah wato Allah shi yake wannan hukunci ya toshe basira na kafiri ya zama to shiriya ma bai shiga summa ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون to bayan waɗancan manzanni da Allah ya aiko a bayan annabi Nuhu alaihi salam sai kuma Allah madaukaki ya ce muka aiko annabi Musa da annabi Harun su kuma fa an tura su ne ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da manyan mukarrabansa almala'u su ne al'asharaf asharaful qaumi su ake kira almala'u an tura annabi Musa da annabi Harun zuwa ga fir'auna da manyan ƙasa bi ayatina nan ma sun tafi da ayoyinmu fastakbaru amma sai fir'auna da waɗannan manyan ƙasan ya to sun yi girman kai wa kano kauman mujirmi da sun kasance mutane masu laifi girman kai yana daga cikin alamar halaka ga dan adam ya zama to kai ba za ka ɗau magana ba saboda mai faɗa maka yana ƙasa da kai ko mai faɗa maka ai talaka ne ko mai faɗa maka ah, misali yaron ka ne to alamar halaka ne Allah ka tsare mu mhm. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق من عندنا sa'ilin da gaskiya ta zo ma. fir'auna da jama'arsa min indina daga mu. a maimakon su yi imani kalu sai suka ce inna hada da sihirun mubin lalle wannan sihiri ne mabayyani abinda annabi Musa ya zo da shi sihiri ne don haka shi annabi Musa matsafi ne ba a dauke shi mai zuwa da sako daga Allah ba me Allah madaukake ce ala Musa ataquluna lil haqq lamma ja'akum asihrun hadha wala yuflihu as-sahirun qala Musa annabi Musa yace ataquluna lil haqq lamma ja'akum asihrun hadha wato ma'anar magana shi ne a na lil haƙƙi, lamma ja'akum sihirun gaskiya ta zo muku ku ce mata tsafi gaskiya ce fa ta zo muku sai kuka kira ta tsafi shi da Musa yake cewa sihirun haza yanzu wannan gaskiyar da zo da ita ita ce sihiri wala sahiru sahirun alhali kuma matsafa ma ba su nasara ni kuma gashi na yi nasara ai bai dace ba a kira abin da zo da shi a matsayin sihiri ba baya ga cewar mu'ujiza ne inda sihiri ne to ai mai sihiri bai nasara ni ko na yi nasara قالوا أجئتنا قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض okay. وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين قالوا أجئتنا لتلفتنا ينظو كنزو منا كازو منا لتلفتنا amma wajadna alaihi aba ana saboda ka raba mu litalfitana litasrifana litalwiyana don ka karkatar da mu ka raba mu da abin da muke riƙe da shi na iyayenmu wannan ita ce al'adar kafirai tun zamanin da saboda haka ba hujja ba ne ka ce ai taras da babana yana kaza wannan hujja ce ta kafirai wanda Allah ya ba da labarinsa a cikin alkur'ani ba daidai ba mun taras da iyayenmu suna yi la wa takuna lakum al-kibriya'u ufil ardi suna cewa ai kuna so ku raba mu da al'adar iyaye da kakanni saboda ku ku samu girma kenan a kasan nan wa ma nahnu lakuma bi mu'minin to mu dai ba masu imani da ku bane wato sai suka yi ma annabi Musa da annabi Haruna fahimta cewa ai girma suke nema girma suke nema haba tunda kaga wannan ya fara wa'azi yana son girma ne to ba za mu yi imanin ba وقال tuni bi بكل ساحر عليم to sai shi shugaban nasu shine fir'auna ya bada umarni ya ce ne bi kulli sahirin alim ku zo min da kowane matsafi masani ƙwararre a doron duniya duk inda aka samu wani matsafi ya ƙware to a zo min da shi saboda idan musa yana cewa ai gaskiya ce ka san ya musu ya musu kalubale ya ce wala yuflihu sahiruna ai ya musu kalubale ya ce to a kawo min matsafa sai mun nuna mar tsafi shi ba yake dan za a samu waɗanda suka fi shi iyawa me ya faru gaba falamma ja'ahum musa فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاء السحرة لوكا تشند ودنا متى فاسك ذو أن موسى سيتي كجيفة دؤ أبين ذاكو إيا جيفاوا saboda bai tsoro aiko bai tsoron shirkarsu ku jefa abin da za ku iya jefawa saboda zuciyarsa tana ga Allah ga ma abin da yake cewa falamma alqaw qala musa ma ji'tum bikum bihi sihr na'am falamma alqaw musa qala فلما ألقوا قال موسى ألقوا ما جئتم فلما ألقوا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن a لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا لوكتين سكا ججيفا أبين ذا jefa na tsafin su kenan sanduna igiyoyi wanda Alƙur'ani ya ba da labari a kai kala sai annabi musa ya ce musu ma ji itun bihi sihiru abinda kuka zo da shi sihiri tunda ko sihiri ne inna allaha sayubdilhu allah zai lalata inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin me yasa Allah zai lalata saboda Allah baya gyara aikin masu barna Allah bai gyara aikin masu barna ba yadda za a yi ka dogara da ƙarya ka ce kuma za ka wanye bai yiwuwa ka dogara da ƙarya ka ce za ka wanye wanda shine ma'anar Allah bai gyara aikin masu barna duk mutumin da ya zama aikinsa barna ne kuma yana don da yawa akwai aiki za ka ga hatta barawo yana neman wai addu'a Allah ya rufa mai asiri ya za a yi Allah ya rufa maka asiri kana sata Allah bai gyara aikin masu barna duk da ka sai ka ya turu? me yace gaba wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimati wa law kariha al Allah zai tabbatar da gaskiya bi kalimatihi bisa umarninsa an ce bi kalimatihi bi amrihi Allah zai tabbatar da gaskiya bisa umarninsa wa kariha al-mujrimuna ko da masu laifi wato sun kyamaci haka na'am فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المفسدين فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه babu waɗanda suka yi imani da annabi Musa sai wasu ‘yan mutane kaɗan su ne zuriya wato ‘yan mutane kaɗan min ƙaunihi nan ma cikin jama'ansa ba jama'an fir'auna ba ƙabilar annabi Musa alaihi salam banu Isra'il su ma imanin da suka yi ala khawfin min fir'auna akan tsoro game da fir'auna wa mala'ihim da shugabannin ƙasa an hum dan suna iya jefa musu fitina wa inna fir'auna la'alin fil ardi lalle fir'auna ya kasance mai daukaka a duniya ya samu daukaka a duniya kwarai wa innahu laminal musrifin kuma ya kasance cikin masu barna wato fir'auna ya kasance a cikin masu ta'adi Allah ya ba da shaidar daukakar da fir'auna ya samu da kuma ta'adi da ya a duniya waɗanda suka yi imani da annabi Musa kaɗan ne saboda azabar da suka sha وقال موسى يا قوم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى سأنا موسى يا قوم يا كو جماعة in kuntum amantum billahi idan dai kun yi imani da Allah idan imanin ku gaskiya ne fa alaihi to ga Allah za ku dogara fa in kuntum musulmi in dai kun kasance masu miƙa rayukanku ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ku dogara ga Allah duk mutumin da ya imani tawakkalinsa yana ga Allah فقالوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فقالوا سيسكت على الله توكلنا للي قال لهم مكدو قرأ rabbana ya Allah la taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin kada ka dora azzaluman nan a kanmu wato su zama fitina gare mu aka ce la ta taj'alna fitnatan lil qaumi zalimin la tusallithum alaina Allah kada ka dora waɗannan azzalumai a kanmu su zama fitina gare mu yadda za su hana mu ibada me suka ce gaba wanajjina bi rahmatika min alqawmil kafirin kuma Allah ka tseratar da mu ta wato albarkan rahamarka kana roƙon Allah da siffar rahamarsa wannan ba laifi bane sun roƙi Allah da ainihin siffa ta aikin Allah shine rahamarsa wanajjina bi rahmatika min alqawmil kafirin ka tsare mu ya Allah daga mutane kafirai wannan yana karantar da mu Eh, aƙida shi sa Allah ya ce a karanta mana da mai da Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ce ka karanta musu suwa musulmai ko mu mabiyansa a karanta mana labarin annabi Nuhu annabi Musa alaihi salam ga irin tawakkali da suka yi lokacin da musiba ta same su to ba daidai bane saboda ka shiga wata fitina sai a rika neman ina wanda ya san maganin sagau maganin wuka a'a mutanen da ba haka suka yi ba an baka labari cikin alkur'ani abin da za a yi shine a koma ga Allah idan fitina ta samu mai Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salam wa ahana ila Musa wa akhihi an tabawwa bi qaumikuma bi nusra buyutan waj'alu buyutakum واجعلوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إلى موسى مكي وحي عن موسى عليه السلام وأخيه دان uwansa Haruna me wahayin da muka yi idan ana neman taimako aka ce an اللَّهُ da Allah to Allah zai wahayin da Allah ya ma'anai Musa da dan uwansa shine tabawwa li kuma bi misr buyutan ku samar da wasu gidaje na bautan Allah sune masallatai wannan ita ce fasara mafi inganci yace fi buyutin azina Allahu an turfa masallaci idan aka ce tabawwa li kuma bi misr buyutan Allah yana ce ma'anai Musa da Annabi Harun ku samar da masallatai a garin Misra saboda mutanen kudin nan wata alubuyu ta kun ƙibla waɗannan masallatai kuma da su daidai alƙibla wannan dalili ya sa malamai ke cewa tun farkon duniya har ƙarshen ta Allah bai yadda a ibada babu alƙibla ba ashe akwai alƙibla tun zamanin annabi Musa wa aqimu salata ku tsai da sallah wannan ya gwada cewa za a yi sallan nan a jam'i ashe idan musulmi zai zai tsaya a sallah ya gabatar da addu'ansa ga Allah to magana ta gari shi sa Allah ya ce ma annabi Musa wa bashirul mu'minin kai albishir ga masu imani in dai za ku yi wannan abin da nace muku an gama don haka shi musulmi ba shi da lokacin da yake gabatar da damuwarsa ga Allah fiye da sallah babu wannan lokaci wanda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah dan babu lokacin da bawa ya fi kusantar Allah kamar a halin sujuda kaga kuwa sujuda ai sallah ce Allah ya ce wa bashirul mu'minin kai albishir ga masu imani duk mai bukata ga Allah in ya gabatar wa Allah a sujuda Allah zai amsa mai mai Allah madaukaki ya ce wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم وشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى النبي موسى عليه السلام tunda an ba su damar addu'a to sai ku annabi Musa ya kama gabatar da bukatu ga Allah rabbana ya Allah in innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amuwala kai ne ka bawa fir'auna da manyan jama'arsa ka ba su kawar duniya da kuma dukiyarta fil hayatid duniya a rayuwa ta duniya rabbana li yudillu an sabilika ya Allah gashi nan suna batar da mutane wato daga tafarkin ka lamun din nan karka dauka annabi Musa yana gaya ma Allah ka ba su don su batar da mutane wannan kuskure kai ba za ka iya faɗin irin wannan magana ga Allah ba bai kamata ka jingina ta ga annabi Musa ba Abin da ake kira ko da cewa akwai saɓani da aka yi wajen fassarar wannan aya amma ana cewa wannan lamu da cewa lamul aqiba lamul aqiba bi ma'ana fayudillu an sabilika ka ba su dukiya da kawar duniya to fa suna batarwa wato anai Musa yana tawassuli da irin halin da suke ciki dan ya samu taimakon Allah tawassulin nan ai ba faɗa zai ma Allah ba ko abin da zai wa Allah shine ya gaya mar abin da suke ciki fir'auna da jama'arsa ka ba su dukiya to gashi suna tabbatar da mutane saboda haka ya Allah muke roƙonka wannan dukiya ka lalata ta Allah ya sa mun gane to wannan shine abin da Allah madaukake ya faɗa anan takunu aqibatu amrihim dhalal rabbana tumis ala amwalihim ya Allah ka shafe albarkan dukiyan washdud ala qulubihim ya Allah ka tsananta mazukatansu fala yu'minu hatta yarau al'azab al'alim kada ma su imani sai sun ga azaba mai radadi kaga shi ma annabi Musa ya tsananta saboda halin da aka shiga fir'auna ya tsananta wajen azaba annabi Musa ya tsananta wajen addu'a ka shafe dukiyarsu zukatan nasu ma ka tsananta musu wato kar ka bar imani ya shiga zuciyar sai an ga azaba idan mutum ya yi imani lokacin ganin azaba imaninsa ba shi da tasiri kuma abin da ya faru kenan mai Allah madaukake ya ce ala qad jibat da'awatukum fastaqima wala tattabi'a sabila alladhina la ya'lamun qala qad ujibat da'awatukum Allah madaukake ya ce an amsa ma addu'arku ya kai Musa da Harun fastaqima sai ku tabbata akan tafarki na kwarai wala tattabi tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun kada ku rika bin hanyar mutanen da ba su da sanin Allah ba su da sanin dokokin Allah saboda haka dole ne idan kana son Allah biya ma bukata ka daidaito akan tafarki inda kana roƙon Allah ko to ya kamata ya zama kuma ka gyara halinka وجاوزنا ببني إسرائيل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين wannan ya nuna cewar Allah madaukaki ya amshi addu'ansu Allah ya amshi addu'ar banu Isra'il wajawazna bi bani Isra'il al-bahra muka ketarar da banu Isra'il kogin Masar fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu sai fir'auna da sojojinsa rundunoninsa suka bi bayan su kaga nan Allah ya siffanta abin da fir'auna yi a lokacin yace baghyan wa adwan saboda zalunci saboda tsaban ta'addanci saboda tsaban tsaurin kai saboda tsaurin kai kana bin mutane kaga mutane a nan musa ya bugi teku da sanda sanda eh, eh, teku ya dare annabi musa da banu isra'ila sun ƙetara kai kuma ka zo ka kutsa hasan in ba tsaurin kan mutum ya kai inda ya kai ba ba zai wannan ba hatta iza a daraka hulgara ku ko sai allah ya haɗe ruwan in yana jin shi babba ne ya kutsa ruwa to ruwa kuma ba ruwansa aiko Allah ya haɗe ruwan kan fir'auna fir'auna ya tabbata ya nutse hatta iza adraka hulgaraku lokacin da nutsewa gamratul ma'i ya riski fir'auna kala sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il nayi imani da cewa babu abin bauta sai wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimina kuma ni ma ina cikin masu ina cikin musulmai me Allah ya ce آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الله مدوكيكي الآن سي ينزو wato an ga uwar bari yanzu da a musulunta wa kada asaita kuma da ka saba ma Allah qablu kafin yau ɗin wa kunta kuma ka kasance cikin masu ɓarna. wato shi yasa tuba a ƙarshen al'amari yana da haɗari. karka yadda ka tuba lokacin da aka ga halaka wannan tubar ba ta da ma'ana ba ta da ma'ana saboda ka in wani ya ce maka fir'auna ya yi kalmar shahada kafin ya mutu ka ce kware kuwa abinda alkur'an ya tabbatar mana kenan fir'auna ya yi kalmar shahada amma ta amfane shi ba ta amfane shi ba allah ya amshi addu'ar annabi musa alaihi salam allah annabi musa ya ce ushdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al ka tsananta ma zukatansu kada su yi imani sai sun ga azaba kuma abin da ya faru da fir'auna kenan ya yi imani lokacin da ya ga azaba amma imani a lokacin ganin azaba ba shi da tasiri eh, wannan ita ce ka'idar musulunci in ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha takwas shafi na ɗari da tisin duk mutumin da ya mutu lokacin ganin mutuwa man taba inda mu'ayanatil mauti wanda ya tuba kai a lokacin ganin mutuwa duk mutumin da ya tuba lokacin ganin mutuwa fa ha za ka fir'aun shi da fir'auna babu bambanci mu je karatu falawo manuna jinka bi badanika li takuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi anatina la ghafilun falyawma nunajjika bi badanika to ayau zamu tserar da kai da jikinka wanda yake cewa to mai hikimar cewa jiki idan aka ce za mu tsere da kai ma ya ta fito eh Allah ya ce da jikinka domin idan aka kawo kan fir'auna kadai wani zai ce ha ba bannan ba shi bane ai fir'aunan da wancan ne ai jikin ba za a iya cirewa ba ko to sai Allah ya kawo fir'aunan da jikinsa gaba daya dan dai wanda ke ganin fir'auna shi abin bauta ne ya gani ga fir'aunan ya mutu Allah ya kashe shi ta kuna liman khalfaka aya saboda ka zama abin lura ibratan liman khalfaka wa inna kasiran minan nasi an aya la gafilu da yawa mutane suna rafkana game da ayoyinmu me Allah madaukaki yace walaqad bawwa'ana bani إسرائيل مبوع صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون bayan Allah madaukaki ya hallaka Fir'auna walaqad bawwa'na bani Isra'ila mubawwa'a sidqin mun saukar da banu Isra'ila wani masauki na gaskiya wato Allah ya saukar da su kasar Filistin wa razaqnahum min at-tayyibati mun musu arzikin abinci masu daɗi masu kyau talafu makhtalafu basu saba ba game da gaskiyar annabi sallallahu alaihi game da labarin manzon Allah hatta ja ja'ahumul ilmu sai da alkur'ani ya zo musu tsawon tarihi banu isra'ila sun sani Allah zai aiko wani mutum a ƙarshen zamani da ake kira Muhammad sun sani amma ba su saba ba sai da alqur'ani ya sauko inna rabbaka yaqdi bainahum yawma al-qiyamah Allah zai hukunci tsakaninsu a ranar ƙiyama fi ma kanu fihi yaktalifun game da abin da suka yi ta sabawa a kai. in tafi fi shakki fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الخاسرين لا لا لا من الممترين فلا تكونن من الممترين فإن كنت في شك الله يتيما النبي صلى الله عليه وسلم إذا كا كسنتي cikin shakka mimma anzalna ilayka game da abin da muka saukar gare ka dinnan fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika sai ka tambayi waɗanda ke karanta littafi kafin zuwanka tambayi ahlul kitabi to shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa samun shakka ba manzo Allah bai taɓa samun shakka ba Allah yake ce ma annabi idan kana shakka to tambayi ahlul kitabi saboda in ka tambaye su a littafin akwai sunanka wato haka Allah yake gaya wa manzon sa laqad ja'aka alhaqqu min rabbika dan haka abin da zo maka din nan gaskiya ne daga Allah ne fala takunanna minal mumtarin kar ka zama cikin masu kokonto ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين kar ka kasance cikin waɗanda ke ƙaryata ayoyin Allah in ka kasance cikin waɗannan to fa za ka kasance cikin masu hasara babu shakka manzon Allah bai taɓa shakka ba la manzon Allah bai taɓa shakkan musulunci da ya zomar ba bai taba shakkan alkur'ani da ya zo gare shi ba kuma manzon Allah bai taba tambayar ahlul kitabi shin a littafin ku akwai suna na manzon Allah bai taba yi ba amma me hikimar maganar nan malamai sun yi maganganu sosai akan wannan aya saboda akwai ma kafirai da suke dogara da wannan aya su ce ai muhammadun da kuma yana shakka ba gashi an ce tambayi malaman su ba ahlul kitabi la wannan tsarin magana ne na larabawa yana daga nau'in maganar larabawa in ka duba majmu'u fatawa mujallar na hudu shafin 209 da ahkamu ahli zimma na ibn al-qayyim al-jawziyya a mujallar na farko shafi na 99 haka nan tafsirin al-imam al-bagawi ma'alimut tanzil wannan ayan yana mujallar na hudu shafin 150 da jami'ul bayan tafsirin al-imam tabari a wannan gurin wato a tsari na larabawa akan yi magana a yi sharadi akan rataya wato hukuncin abu akan sharadi a ƙa'ida kuwa dan an rataya abu akan sharadi baya nuna cewa sharaɗin zai tabbata akwai misalai da yawa cikin alkur'ani kamar misali inda Allah madaukake yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka da za ka yi shirka sharaɗi ne aiko da aikinka zai baci kaga sharaɗi aka rataya da dai annabi zai yi shirka to Allah zai bata aikinsa to annabi ya yi shirka din dai ba dan an kawo sharadi baya nuna aukuwar abin da aka rataya ma sharadi wannan wato tsari ne na tsawatarwa tsari ne na magana da mu idan Allah yana so ya magana da annabi yana so ya sa magana ta zama tana da muhimmanci mu mu dauke ta da muhimmanci sai ya yi magana da annabi ba da mu ba wannan tsari ne na magana irin na larabawa misali Allah ya ce ma annabi ya ayyuhan nabiyyu ittaqilla ko babu shi alqur'ani ya kai annabi ka ji tsoron Allah ko ka kiyaye Allah ashe akwai lokacin da manzo zai ki kiyaye Allah ba annabi ake nufi ba mabiyansa domin idan ana so a nuna kai na baya ka gane girman abu sai a yi magana da babban ku babban ku za a yi magana ba ainihin kudin ba sai a kira sunan babban ku sai a yi masa umarni ya ayyuhan nabiyu ittaqilla kai ka sani da kai ake nufi haka nan a farkon suratul ahza suratul talaq ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisaa ya kai annabi in kun sake mata manzon Allah ba mai sake mata bane amma da wa ake nufi da mu ne kamar misali inda Allah ke magana da annabi Isa alaihi salam a ranar kiyama a suratul ma'ida aya ta 116 wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah ya kai Isa kai ne kace a rike ka da kai da mahaifiyarka ababen bauta a bar Allah ai Allah ya sa annabi Isa bai yi ba ko wannan tsari ne na tsawatarwa mu ci gaba da tafsiri inna allazina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun lallai waɗanda kalmar azaba ta riga ta wajaba a su. kalmar azaba ta Allah madaukaki ta a kan su waɗannan ba za su yi imani ba a ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab lalim ko da kowace mu'ujiza za ta zo gare su in ji Allah subhanahu wata'ala idan dai Allah ya hukunta bata ya hukunta halaka ga mutane ba za su yi imani ba hatta yarawu al'azab lalim sai sun ga azaba domin kowa yana imani idan ya ga azaba amma wannan imanin ba shi da ma'ana شيني الله مدوك كيتشي فلولا كانت kanat فلولا كانت kanat qaryatun فلولا كانت قرية آمنت إيمان فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا نعم. ومتعناهم إلى حين ولولا كانت قرية آمنت wato ita wannan aya ta zo ne da tsari na kore magana ba wai tambaya ake ba ma'anarsa shine ma amanat qaryatun min alqura babu wata alƙarya da ta taɓa yin imani fa nafa'aha ha imanin nata yi amfane ta illa qauma Yunusa, sai dai mutanen annabi yunus alaihi salam lamma amanu lokacin da suka yi imani kashafna anhum azabal khizi sai muka kawar musu da azaba ta kunya fil hayati duniya a rayuwar duniya wa matta'nahum ilahin kuma muka ba su jin daɗin rayuwarsu zuwa dai ajalin mutuwarsu wato babu wata alkaryar da Allah maɗaukaki ya turo annabi suka ƙaryata annabin Allah bai hallaka su ba sai mutanen annabi yunusa alaihi salam mutanen garin da ake kiransa Ninawai wannan garin yana na har yanzu yana arewacin iraq tsakaninsa da bagdad kilomita 165 ne har yanzu garin yana da kuma alhamdulillah akasarin mazaunan garin ahlus sunna Allah ya tura musu annabi Yunus alaihi salam sun karya tashi annabi Yunusa ya kira azabar cikin ikon Allah kafin azabar ta zo tunda akwai wa'adi kafin wa'adin saukan azaban ya zo suka gane kuransu suka yi imani sai Allah madaukaki ya canza ya kore wannan azaba ya kyale su wanda labarinsu yana suratul safati su ma imanin da suka yi sun yi imani ne saboda tsoron azabar Allah da za ta zo musu saboda sun tabbata abin da annabi Yunus ya faɗa gaskiya ne mai Allah madaukake ya ce walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك إن الله يا قداما duk duniya da kowa ya musulunta la'amana man fil ardi kulluhum ganin daman Allah ne da kaga ma a yanzu akwai kafirai akwai musulmai haka Allah ya tsara ganin damansa ne ba an gagare shi ba ne. a fa'anta tukurihun nasa yanzu kai kana iya tilasta mutane hatta ya kunu muminin sai sun kasance masu imani ka ce za ka tilasta mutum bayan tuni Allah ya hukunta duniyar ba haka za ta zama ba me ya ce gaba wama kana li nafsin illa bi idnillah ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وما كان لنفس باب ونري wanda zai taɓa yiwuwa gare shi an tu'mina ya yi imani illa bi iznillahi sai da izinin Allah imani wato hukunci ne na Allah wa ya ja'alur rijsa allal ladzina la yaqilun Allah yana dora azabarsa akan waɗanda ba su da hankali su ne kafirai ar a anan ma'anarsa al-azab sai Allah madaukake ce qulun zuru ma za fi sama ce walar wa ma la ya wan nuzuru an ƙaunin layo yu'minun qulun zuru ma za fi samawati wal ard ku rika dubawa mana me ke cikin mai me ke ƙasa na halittun Allah wato abin mamaki har ɗan adam ya gama rayuwarsa bai gama ƙarƙare yawan halittun ma da suke duniyar nan da a ce kullum aikinka shi ne ka yi ƙoƙarin gano halittar Allah da ba a santa ba to har ka mutu ba za ka gama kirga su ba wannan bai ishi mutum ma abin tsoro ba ya tuna cewa Allah yana da girma sai Allah ya ce wa ma tugunil ayatu amma dai ayoyin ma wan nuzur da gargadi na masu wa'azi ba sa amfani an ƙaumin layu yu'minuna ga mutanen da Allah ya riga ya hukunta ba za su yi imani ba Allah ka ba mu bane فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل انتظروا إنا إني معكم من المنتظرين فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم su waɗannan kafirai Allah ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kafirai ai ba abin da suke jira illa irin kwanakin halakawar Allah wanda ya shuɗe a baya tunda har kaga sun karyata ka abinda suke jira wa'adin Allah na azaba kawai wadin zuru ka gaya musu kuita ta jira nema ma'akum minal muntazirin ni ma ina tare da ku cikin masu jira Don idan aka yi wa'azi aka kiyarda da wa'azi abinda zai biyo baya ku azaba ne mai Allah madaukaki yace summa nunajji rusulana ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا سنن ko da azaba ta zo za mu tseratar da manzanninmu wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani azabar Allah ba ta samun mutumin kwarai Allah ka samu muna da wannan siffa ka zalika haƙƙan alaina wajibi ne akan mu in ji Allah nunjil mu'minina mu tseratar da masu imani tseratar da masu imani hakki ne kan Allah subhanahu wa ta'ala قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك مما إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس كتي ياكو متاني kaga kiran mutane ake gaba إن in في fi shakkin ديني dini an gangaro karshen sura kenan da kaga ana kiran mutane gaba ɗaya, to darasin wannan sura ya kare idan kuna shakkar addini na Allah ya ce ma annabi ka gaya musu ya ku mutane idan kuna cikin kokwanto game da addini na na musulunci to ni dai fala a abudu lazina ta budu na min duni ba zan taɓa bauta abin da kuke bauta ma ba wanda ba Allah ba walakin a'budu Allah allazi yatawaffakum sai dai ina bautan Allah ne wanda yake karban rayukanku wa umirtu an akuna minal mu'minin kuma Allah ya min umarni in kasance cikin masu imani وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين كما الله مدوكك يتي من أقم وجهك للدين حنيفا ka tsai da fuskarka ga addinin Allah hanifan tana mai karkatawa ga barin gumaka ma'ilan anil aliha wala takunanna minal mushrikin karka zama cikin masu shirka da Allah me Allah ya ce min wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin idan ma damuwa ta same ka Allah ya ce ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam wala tad'u min dunillahi karka yadda ka kira wani wanda ba Allah ba karka yadda damuwa ne ta zo Allah kai min kar ka kira ma la yanfa'uka wa la yadurruka abinda bai amfana ka kuma bai cutar da kai fa in fa'alta in ko kayi fa innaka idan min zalimin to kai ma kenan kana cikin azalimai kaga Allah ke magana da manzon sa amma mu ake nufi mu ne ake nufi dan damuwa ta same ka kar a wayi gari ka koma neman taimakon abin da ba zai amfani ka ba ko ba zai cutar da kai ba da zarar mutum yayi to shi ma azalimi ne me Allah ya ce وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر إذا الله يساميك دوتا تشوتا فلا كاشف له إلا هو باب مي إيا ياي ونن تشوتا سي الله ya kamata mu rike wannan aya da kyau wannan fa Allah yana magana ne da annabi sallallahu alaihi idan kai masoyin manzon Allah da ya kamata yi aiki da abin da Allah ke gaya wa manzonsa idan wata cuta ta same ka babu mai yaye maka ita sai Allah wa in yuridka bi khairin idan Allah ya nufi alkhairi gare ka fala radda li fadlihi babu wanda ya isa ya tunkuɗe alherin Allah ka raba kanka da tunanin wasu na nan ana jifan ka ba abin da zai same ka fala mani al la babu mai iya hana arzikin Allah ya iso gabawa yusibu bihi man yasha'u Allah yana samun wato Allah kan saukar da cuta Allah kan saukar da alkhairi ga wanda ya hukunta zai sama wannan tsari ne na Allah wa huwa al-ghafurur rahim Allah shine mai yawan gafara Allah shine mai yawan jin kai sai ya ce kul ya ayyuhan nas ayyuhan nas qad ja'akum al-haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل قل يا أيها الناس كتي يا كو متاني قد جاءكم الحق من ربكم للي قسكي هذه تازو مكو وجمها وجمع نتشي قسكي القرآن دا الدين المسلنشي فصرا وانا كلمة الحق ita القرآن وسمع wasu malamai كلمة الحق دا الإسلام faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wanda ya riki shiriya to ai sakamakon shiriyar yana komawa ne maransa wa man dalla fa ya yadillu alaiha wanda ya riki bata wanda ya bace sakamakon batan yana komawa ne makan ransa wa ma ana alaikum bi wakil ni ba wakili bane gare ku Allah bai turo ni in tsaya kanku har sai kun zama muminai ba Allah bai ce in tilasta ku sai kun yi imani ba ba aiki na bane aiki na wa'azi na faɗa wanda Allah ya nufe shi da shiriya kuma zai shiryu Allah ka samu ne واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى حكم الله وهو خير الحاكمين Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi ma yuha ilaika ya kai Muhammad kai bin abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka wasbir ka zama mai hakuri a rayuwarka hatta ya hukuma Allah har dai Allah ya kawo hukuncinsa wa huwa khairul hakimin Allah shine mafi alkhairin masu hukunci wanda shine karshen suratu Yunusa wanda ya kawo mu karshen tafsiri na wannan shekara insha Allah muna ƙara godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shugabanni da suka yi kokarin tsarawa da gudanar da wannan taro da aka yi ta yi hakanan 'yan agaji masu rikodin waɗanda ke halatta waɗanda ke sauraro duk dai muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya yi kowa sakayya da alkhairinsa Allah tabaraka wata'ala ya samu ciribar karatun da muka yi dinna. Allah ya gafarta mana kuskurensa kuma Allah ya samu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata Allah maɗaukaki ya gafarta mu waɗanda suka riga mu mutuwa Allah ya kyauta ƙarshen mu waɗanda suka samu cutuwa ta wajen halatta wannan wa'azi muna roƙon su yafe saboda aikin alkhairi baya yiwuwa dama sai hakan ya faru Allah madaukaki ya sa muna cikin masu rabo kuma yana sanar da akwai taro da za mu yi na mata insha Allah ranar asabar mai zuwa zallan mata ne akwai taro da za mu yi insha Allah a nan ba maza a ciki kamar dai goron sallah ne illa dai kawai yan agaji kamar yadda aka taɓa yi babu laifi muna da fatan insha Allah kuma za mu koma darussa bayan sati na gaba din Allah dai ba mu ladan abin da muka yi ban sani ba ko shugaba zai yi wata magana ko shikenan kawai اللهم صل ala محمد وعلى muhammadin محمد كما صليت ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم